وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى أبن لي فرقو أي كرشي يولي تنين أشرين دشينا قوتا رمضان أشرين دبقيكم أشرين دبقي قوتا رمضان رمضان da musulunci 1447 wanda shi ne yini na 16 cikin watan uku shekara ta 2026 a wannan yini mun zo karshen karatun na wannan shekara wanda shi ne tasiri na shekara ta goma sha tara a wannan masallaci na abu huraira kuma na talatin da uku tun da muka fara a masallacin tafsiri asiri da ke tsamiyar jira da makarantar darul ilmi da ke titin diga a gare wanda ya ci gaba zuwa masallacin doli akan wannan titi daga baya kuma sahaba santa kuma daga karfi ya dawo nan kun shekaru goma sha hudu a wancan lungu mun yi sha tara a nan nawa kenan shekaru talatin da uku muna roƙon Allah ya sa musu albarka muna roƙon Allah ya karɓi abin da muka yi Allah ya azabta mu ikhlasi da abin da muke kudurtawa da wannan muke faɗi da wannan muke aikatawa duk nasarar da muka samu a wannan ba dabaran mu bace aikin Allah ne amma dai muna gode ma Allah saboda duk wanda ya gasa shuka abin da yake so ya ga tayi ne ta tsiro in ta tsiro tayi ne ta girma in ta girma tayi ne kuma a sha inuwa a ciyaya alhamdulillah wannan majalisi na tafsiri ya haifar da majalisai da mu ba za mu iya sani a kasu suna da yawan ya haifar da makarantu daban-daban ya haifar da majalisai daban-daban da masallatai daban-daban da na salawatul hamsi da na juma'a da karance-karance na aƙida da na fikihu da na hadisi da na usul da na mustalahu da na tarihi da kuma wasu daga cikin almajiran wannan makaranta yanzu haka sun rufe tafsiransu don su halarci wannan tafsiri saboda a majalisar duk a tsalinsa guda ɗaya ne to muna godiya ga Allah da dukkan ni'imar da ya mana a cikin waɗannan shekaru dole ne ya zama yau su kurakurai mun yi sun cike a wasu wurare wani wuri mun yi ba daidai ba a sai ɗan adam wani lokaci ma kayan san zuciya a dukkan su muna roƙon Allah afwa muna roƙon Allah gafara muna roƙon Allah shari'a ya Allah kada ka kaddare mu da bin ƙarya muna kallonta Allah duk abin da muka kudurta ƙarya ne ka ba mu iko baraka da gare shi idan muka gaskiya Allah ka ba mu iko aiki yana da wahala ga da mutanen sunna malami gangancin ga kuri ya haushi ba kida mutu da bai wuce shi yasa in mun gani muna gyara ko a banan nan na karanta shi wani mai gyara shi da inganta ba sai sai ne bayani na ce lalle mutum da shi ne bai inganta ba magagaru malam albani na rauna tashi sun tabbata amma kafin haka na dogara da ingancin ingantawa alhasim a cikin musadrik ake kuma tasahil ne da na bibi bayanin albani na gane lalle maganar albani ta rauna ta hadisin ta fi karfi na zama muku bayanin kuma zama muku bayani to da haka daga sanda muka fara ni na buɗe makaranta ta farko 1983 duk ina ɗan saurayi matashi kusa daga cikin ɗaliban makarantar mun kira ruwa da su bana a gida nan da ke mabera to kaga in ce daga sallar zuwa yanzu shekara nawa arba'in da da uku ko lisan to wannan tafsiri shi kuma talatin da uku a haka ne eh kuma abin da muke ce ba wai shekara arba'in da uku kana karantarwa wata arba'in da uku kai na da akwai kurakurai to a aqidar mu ita ce duk inda zai kuma ya kyale amma kai ne gyara cikin ladabi iya rayu sai in ka gani bai yi ladabin ba to tikko ta sai ka bayar mai da yadda zai amma in ne karantarwa ce a sa ci gaba a fassara a ja baki a yi bayani na faɗi abin da na yarda da shi to in ka ga ku da yi bayani zan gyara insha ban damu sai ka same ni ke bance ba ko ka yi ka kawo in dai gaskiya ce wallahi zan ɗauka na yi littattafai daban-daban daga cikin littattafan da ake yawan yi mani gyara ko yana karɓa akwai shari'a ibiya yau shekara takwas zuwa tara da kaddamar da shi amma saboda yawan gyara da nan, gyara nan, na ƙara sau da shafi ɗari uku da hamsin a cikin sayar da yana shafi dubu ɗaya da hamsin da shida yanzu ya kai kusan shafi dubu ɗaya da ɗari hudu wannan ba ci gaba ne ci gaba ne domin ilimi da sai haka yi arrahi al'ilmu rahimu bai na ahali zumunta ce tsakaninsa don haka muna ƙara buɗe ba duk wanda ya yi wata magana wanda yana gani akwai gyara a ta. ko ya aiko mana a rubuce ko ya yi kasace ka mana ko ya zo mu tattauna wallahi shirye muke duk inda muka ga gyara mu karɓa asalin mu dai shine bin qur'ani da sunna sannan qur'ani da sunna muna bin fahimtar as-salaf as-salih amma da ba ka dake to haka duk wanda ya ce mu da ɗayan ukun nan wallahi mu ya gama da mu za mu ji muna roƙon Allah sosai sai ya kaɗi wannan aiki na a wannan shekara mun soma tafsirin mu cikin suratul baqara mun kwana aya ta 60 bara bara mu ɗauka daga sabbi suka yi ɗaya ko muka sauka sannan muka aya cikin cikin suratul baqara wanda bisa ga yadda muke tafiya da bayani ina gaba karamin nasara ce gagarumin nasara ce a ce mun fassara hizo na sabbi mun fassara aya 60 a cikin wata guda to a wannan shekara kuma mun ɗauka da aya ta 61 zuwa ta 203 kenan mun samu aya ɗari da arba'in da biyu kai da muka fassara zuwa jiya wannan ma ga dawo wani sarari tunda babu ayar da muka zo muka bi ta sama-sama muka karanta don in gudarin don inda muka wuce sai da muka tsaya muka fahimci menene ubangiji yake nufi a cikin me yake so mu koya a a karatun bana muna suratul bakara ta yan madina don haka mun a cikin karatu na daular musulunci bayan taka akwai shekaru da gaba ɗin karatun na makka lokacin da musulunci ke cikin rauni amma a nan madina musulunci ya riga ya kwari ya yi ya huta ga rasi ya samu gida ya samu masauki ya samu ansar mataimaka da kuma muhajirai sun taho za ka annabi sallallahu alaihi wasallam gabansa da bayan sa akwai masu taimaka masa a ina wannan lokaci ne akwai kalubale za ka akwai kalubale munafikai karatu mu na bana akai magana munafukai da sharri da ma shirkin amma mafi yawan karatun da muka yi magana ne game da yahudu daga ayar da ta fitin da ɗaya har zuwa ta ɗari da ashirin da uku Allah ta'ala ya yi ta magana ne game da yahudawa da yadda suka wahalar da annabi Musa alaihi salatu Ubangiji yana sane da cewa wannan yahudu din su ne jarabawa wannan al'umma za ka sai ya karantar da halin su da yanayi yau din nan ma musibar duniyar musulmi ta yau ka duk duniyar za mu baɗin ta musibar ta tawa ce eh yahudu ce su ne zaka yi karna an san gaskiya ba a kunne masu yi Allah ya yi masu taurin kai ba su jingina ma Allah abin da suka ga dama su ne wanda suke ma Allah marwaci da ƙarin suka ce ma talaka ne akwai ɗan ta'adda irin mai furta irin wannan magana to a farkon karatu mun ji yadda Allah ya yi musu gata suka mutunci suna cikin ɗaya Allah ya rinka kawo musu abincin aljanna suka ce ba su so a bari abincin aljanna ba suka ce ba su so Allah ya faɗe da suka rinka jawo fushin Allah har da kashe annabawa domin karanta wannan ko sannan aka kai ma inda su ya kai ma sai da Allah ya ɗaga dutse saman ya ce ko ku imani zuwa ta koshi sannan ta ce wayo Allah mun mutu aka ce ta kai su juda suka su juda ba kuka suna kallon dutse duk da haka dai Allah mai rahama ya yake musu kuma bayan ya tafi Allah ya ce ta wallahi suka ba da baya Allah ya sa muku dokoki bayan dokoki duk dokar da aka ba su mai mutane ne wanda su ba su sa nufi tsari ba su sa nufi doka Allah ya ce kar ku su ran asabar suka ce to mun ji yaro mai gidi mun ji an yi ma da dare sun zo su kafa ko ba su yi ran na duk su kwashi sun wata rana ne Allah ya kere musu albarka ya kai ne su suna ba da labari ya riga ya kai da mutu shi ya faɗi da kansa فجعلناها نكالا لما بين فقل كنا لهم كونوا قردة فقلنا لهم كونوا قردة خاطئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وبين مثل للمطلق saboda ku saba da Allah ya da su ya sa suka koma birai mutum ya koma biri tana bi kana amma mun da ku duk wanda ya koma biri zai wuce kwana uku za a kanta son Najeriya a ce jikokin a jikokin jirai ya amma dai ba wani da ke rayuwa ne a cikin surutun bakara ko cin da tsissar bakara har yau ne maganar balu Isra'ila tsissar bakara ita ce wani ya je ya ta'addanci ya kashe ɗan uwansa dan babban sani suke takaddama sai ya kashe sai ɗauke shi ya kai shi wata unguwa wanda akwai faɗa tsakaninsu da unguwarsu zai iya rinka musu wannan kisa to da aka ga abin bai zama yaki sai aka nemi annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi fatawa ga Allah cewa ya za mu gane wanda ya kashe shi sai annabi Musa ya ce ka je ka ce sai ya ce Allah ya ce ku yanka saniya a wannan lokaci duk wanda aka ɗauko aka yanka ta isa amma sai suka rika ta'annuci to to ka ce saniya saniya iri iri ce wacce kake nufi sai ce to kan ku yanka karama kan ku yanka babba a kasaki, kan ta zan budurwa kan ta zan tsohuwa suka ce ha to wacce kala sai faɗa musu kalar da ba a samu kalar da tana da wahalar samu tsarin suka ce wallahi dai ba su dai gane shin dai wani iri yanzu da in Allah ya son ƙara bayani muna gane to kajin da Allah ya ce to wanda suka yi Allah to sai aka ce to ku je ku bincika wannan saniyar ba ta aikin gona a ji ta kiwon ta kawai ake lafiyayya ce suka je suka samu wani yaro maraya yana kiwon ta ta cika waɗannan sharuɗa da Allah ya ce suka ce sai da ya ce ba ya sai da suka yi juyin duniya ya ce aka daɗa dana yadda da cije karshe ƙarshe sai Allah ya masa ilhama ya ce shi na yadda in sai da mu ciniki kuɗi na farashi na guda ne me farashi ya ce a yanka ta a cire abu a cire fatar ta a yi fiɗa a shimfiɗa fatar a cika mai ita da zinari to wannan ya fi sauƙi in ta ka bari a yaki, don haka sai suka ba shi wannan shi kuma yin mori wannan sannan Allah ya ce to ba shi yanka ya ta gaba cikin wannan saniyar su bugiwar wancan da ya mutu zai tashi faɗa musu da ya kashe kuma haka akai sannan kuma kowa mutuwa ya ne rana gallama ko rana gallama muka ce muku hikimar da ta sa Allah ya ce a yanka saniya ba ku tun batacce abu gama batacce kuma ya yi rai ai kaga annabi isa alaihi salatu wasalam shi magana yake ko ce kun bai bin Allah ita ce wannan tafke ta ce izinin Allah shi a nan mutum ba haka kai masa ba ta kai a kashe saniya inda da ranta aka ce a ɗauki bindin ta a buga mishi sai a ce ai saniya ita da tasiri muka ce muku wannan shi ne wani na farko da Allah ya yi maganan ya kake kuma ya raya a duniya amma wuraren kuka biyar cikin kafin nan akwai sun ba a safa ba da mautuku أقصى قال الله الله منك ثم أحياه أقصى أماته الله بأسعد ثم بعثه أقصى رب أبي كيف تقول الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولا تؤمن إن قلبي ذو أكشي بعد سورة البقرة كان كبسة تجيب الكفارة بشي الذين يؤمنون بالغيب لكن مثلا الغيب كفارة انت أقول مثلا الغيب كفي فدون يمكن باية كرقة بياني لدى من الله ده هم من انت بيكامة لتؤثر إباية الذين يؤمنون بالغيب التركيز هزو الرسول ده فرق سوره البكارة ألا ياتي بيهودا ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجاره أو أشد قسوه. دون من الأول الا ينظر إسرائيل ايوه إيري إيري بيهانا زكاة تنسك بوشك Allah ke zukatan suka koma kamar dutse kai sun ma fi dutse bushewa domin shi dutse wani lokaci aka samu ruwa na kula a cikin su ku ba wani alheri da ke fita daga cikin zukatan sai Allah ya wani ga musulmi yace kuna wanda kan ku ga yahuda ne a fatasna huna yu'minu lakum ko kuna dan mahal kaga kun dan mahal ran ce a fatasna a الطمع shi ne tsammaha ya koma tsammani da asalin kalmar shi ne sami'a ya yi kwaɗayin abu Allah ce kuna kwaɗayin wancan mutu imani alhalin su ne waɗanda ke jin maganar Allah sannan su canza ta su juya ta don kai dai wani manufarsu Allah ce kuma hu ya alamu kuma suna sane kuma ba da akalu sun gane maganar Allah ba su canza ta wato yahuda ba ƙarana ya ta da ba ne Allah ta'ala ya faɗi fana'ilin da suke da munafukai munafukai su kuma su labari su tura su sai da faɗa sannan su rauna ta musulmi su rika sakin jita-jita kaga ƙarshen ta har ƙazafi suka yi na iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don su tozarta shi kuma manzo Allah ya shiga damuwa ta kwana ɗaya ɗaya ɗaya har kwana arba'in ko hamsin ونحن في مجلل السمكتي فهذا بسنجة فيها باللي قال سيدة الله تعالى سكد آية من سورة النور الله يتسوي يهود دحما سكي ومتابس في الله يتعقو مصري فأنا سكت سو نسو يا ابن الله نبلان فقوصي شي فوتباسو ذكيب الله يتسوي يهود الله يتسوي يهود الله يتسوي يهود Muku da ƙarya ke so suke yi. Sannan Allah ta baraka ta'ala ya faɗi cewa sun abin da ya aiko mu banu Isra'il shi ne tauhidi kaɗaita Allah da'ar iyaye kyautata ma dangi kula da marayu tallafa ma talakawa فإن مجانا ديكو أي جسلا بعد ذكا وده مسلمي أن الله يتسلل توافو أدين بيكوبه أما سنه يكي لسو وإذ أخذنا نيسان بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين الإنسان وذي القربة واليتامى والمساكين وأمم الناس المسلم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة التي ثم توليتم إلا قليلا فمن ضد هذا kuka ba da baki in kaɗan wancan muridun kai ta gudu kuka kawo kai daga abin da Allah kuka sarki yawan umarce ku da yi sannan Allah ya faɗi yadda ya umarce su da kyauta dama, muminai yan uwa kana zubar da jinin mumini kana fitar da mumini daga gidansa amma a dalilin kawancinsu da larabawa sai wannan kabila kamar mazo kuraiza sai ta shirya da aus sai a kai ma banin nazir hari الهدي الموجود في أن كاما أن تجد تشوى أن فرض الزمني فرشت الجماعة يقول يا أك أحد أكدي أجاء قاتل سكوت أن لا يتكم بلي أن أم بيهودي ذو نفس قاتل جريال كان كان ذلك بلده أدنين الله يتبي جريال باقبا في أن لا يتكترون حتى تؤمنون ببعض الكتاب وتكترون ببعض كل كل يوم ذات سوكبوية مؤدين أبنى كل كلامة في أوتا التلك في الخوف ومن العلم ومن الجبراء تبارك وتعالى هل يتلك رسلنا مكي نبنا يا قتيل يد القرآن يزوينا من جسكة للتعفل السكرماتي فلك بعد ما تبجع قولنا يجي أجينا النبي موسى قلت أجينا النبي إيسا يكريت القرآن الجودي من جسكة أبن السكرماتي yana irin da aure da zo yana ba da labaran irin da suke a can da siga wadda ta fi sahihanci ta fi inganci ta fi ban sha'awa da ban kaye ta fi tar a kan siga jirgin a wannan lissafi sannan Allah ta'ala ya faɗa mana hanzarin da Yahuda suka ba annabi da ke yarda da shi a aya ta casa'in da bakwai da casa'in da takwas Allah ya yi magana zuwar da suka yi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce za mu yi maka tambayoyi in ka babu amsa za mu musulunta manzo Allah ce kun tafi yin kuma tambaya da wani suka gaba da suka da manzo Allah ya ba su amsoshi tsaf kwabo da kwabo da abin da suke da shi lokaci to to muna yanzu muna da wasu tambaya da wannan tace wa ki kawo maka wahayin da tace jibril alaihi salam tace asha wannan yayin ke mu da yayi to ka dai ka dai da shi da yasa ba za mu fika ba wato ba da yadda za a yi idan ba wai ba na rasa sabi ba sai Allah ya ce kullum kana duwa da jibrila innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah musaddiqan lima bayna yadayhi hudan wa bushra lil mu'minin من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وإن كان إن الله عدو للكافرين وجبك تقع بعد جبريل لعل لكتي ده ملائكون لكتي ده من بزن لكتي ألا هي مجالسة جسد دي الكولي بسوء سابع وفكي sannan يكاو يدسك yadda suka kware da harkar sihir haruta da maruta mala'iku da kawo su da sihiri a matsayin jarabawa, suna faɗa da mutane cewa fa kina ne amma duk da ka san cikin kafin ne yake faruwa ne daga cikin karatun karatunmu na bana Allah ya koyar da mu adabul kalam adabul hadith ethics ko etiquette to yi ke da ba ko mana gane ladabban magana akwai kalmar da yahuda ke amfani da ita in sa kai da annabi ne su zage shi sai da musulmi na amfani da irin wannan kalmar amma ba su ba da musulmi قالت يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا الله يجبك في سرك مالك da daular usmaniya barka da zuwa ban sanar da kai za a rufe ba sai ka sani taliban abu huraira to muna godiya muna godiya ne muna bin da karatunmu na bana ne daga aya ta 61 da muka fara zuwa ta ɗari biyu da uku a suratul bakara a cikin karatunmu na bana mun cimma maganar canjin alƙibla wadda kun daɗe mu a kanta kuma Allah ta'ala ya dogon shimfiɗa a kanta saboda me saboda shi ne hukunci da farko da Allah ya yi kuma ya canza to duk a ji a daddale ta kada gobe ne ya ɗauka addinin nan ba tabbas ba ne yau a haka gobe a haka Allah ta'ala ya ɗauki duk kullum yana sani da bai cikanta al'ibla ya ci gabas da mana Allah ne umarnin Allah ake bi da kuma sauran bayanai irin wani sai Allah ya fara shimfiɗa da cewa manan sahmin ayati aw nunsa zati bi khairin minha aw mithliha alam ta law anna Allah ala kulli shay'in qadir in mun share wata aya ko mun mantar da ita to muna kawo wanda ta bi ta ko irin za ka mutum ba ta kuma ba an canza hukunci amma ana san da hukunci ne saboda wasu dalili don haka a nan sai muka karanci akwai annasir da mai da almansu addini akwai hukunci na gaba da hukunci na baya akwai hukunci na jiya da na yau sai yanzu wannan magana cikin da alƙila wadda ta gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar muka ce ta gane masa wato matsala ya baro makka inda yake haɗari a makka arewa yake kallo in ya kallo arewa ga shi bakin ka'aba ga kaba gabansa ko alƙiblar baitul maqdis ita ce arewa da ya so da ina sai zai iya kalli arewa ya ba kaba baya ina kalli kaba ya ba baitul maqdis baya don haka sai Allah ya ba shi umarni ya ci gaba da kallon baitul maqdis to sai mushrikai na ta tsaye da jinin Ibrahim ya yake bi ga kuma ga kaba Ibrahim ne ya bari su kuma wanda suna ta gaba da yin ta ba yana zafin addinin ne da kallon alƙillar kaji shi ne a ransa ya fi kunne ya fi ya koma ka yana kallon ka'aba shi kuma mutum ne wanda in ya so abu tun da daga hannu ba Allah ta'ala yake sauwaƙe masa shi sai Allah ya kannara ta kallon wanda ka fi sama falan wanda yanda ka kiblatan tarbaha fa wanda wajhaka shatr al-masjid al-haram da haka Allah yake sai kullu sita'a min an-nas ma wallahu an qiblatihim allati kanu alayha kullu la ilaha illa Allah wawaye za su kashi mai me yasa ka canza alƙibla wato addinin ke kenan bai da tabbas to waɗanda suka mutu kafin a canza alƙibla fa sai Allah ya ce Allah ya ce ne kan wannan kuma yau zai yi imanin ba za ku yi aiki na imani Allah ya shoda ta shi wannan ya hujja ce kan cewa idan kana bisa ilimi ko da na kuskure ne da kyakkyawan niyya yana ya ka samu hanzari a wurin Allah to bari wannan ba kuskure ba ne wannan daidai suke a wancan lokaci Allah ya ce a kalli arewa ka kalli arewa daga bayan ya ce a juya kudu ka kalli kudu to ne matsalarka za ka alaƙi walillahi al-mashriqu wal maghribu fa ayna ma tuwalla fa samma wajhullah inda Allah wasi'un Allah ba ta cikin ka ba kamar da yawan kauyawan da in sun tafi suna da ko suna ci ƙarshen Allah to ana gane ya kalle ko ya gaida mutane ba da fara kuma ko da tunani in ta kuma wani suna da yana nan ciki to a al'illa sai Allah ya sa wadda kowa zai kalli nan amma gabas da yamma kudu da arewa don na Allah ne za ka abin da ke so ya kudu ya yi arewa na arewa ya juyo kudu na gabas ya biyo yamma na yamma ya biyo gabas na kudu maso yamma mai biyo arewa maso gabas haka na arewa maso yamma ya biyo kudu maso gabas kowa ya kewaye ta da kallo ce ne dan uka ce ka an kure sallah tun da ta na an kewaye ta za ka da wani yanke ba eh ba gobe yanke ka an kure sallah a cikin karatun mu na bana a aya ta ɗari da ashirin Allah ya tabbatar mana da wata hakika wadda ya kamata zan tana cikin kan mako da yaushe shi ne walan tarba an kal yahudu walan nasara hatta ta tada millata babu yadda za a yi wani ne yadda kai ba dinin su zaka babu yadda za a yi kirista yadda kai ba dinin su zaka don haka duk wani mai tunanin ni ina da hanyar da zan yi in ku san da su to wanda ya jika ka sanin ya faɗa maka ga shi dan baro baro sun Qur'ani aya ta shirin a suratul baqara ce walan san san san tarda anka yahudu yuzar rasul da kai wala ta fara da rasul da kai hatta ta tada billahi sun ka da farki in shi da yahudu kadan da yahudu yake so a wallahi ka dai lalace yake shi da yahudu ne ma yadda wanda ba shi ne shiga gidi amma nan yana yarda da sai kan lalace Kun za ku sha gira tare ku yi tasu tare ku sha jini tare ku yi salatin yadda za a warka ta duniya tare in da kuke ku zauna ku tattauna yadda za a sace dukiyar talakawa ko da ta kai duk a karkace su a ci mai ta tare wannan sai ita ya ka kai nasu shi ko kirista Allah ya faɗi da yawan suna da tsarkin zuciya su ma ba su da rashin kafa da su kuma rabi saboda su mutane suka yi sun ɗauka shi ne addinin gaskiya amma har a haka sifofin kiristocin zamanin mu sun bambanta da sifofin kiristocin Allah ke ba mu shiga alƙur'ani kuma haka wanda Allah ke lafiya da na a shakkan za su adawa sallin da zai na amanu اليهود والذين أشركوا ولا تجد الذين أقربهم وتجد للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى انا تمثل أنني هي يا بريك سورة يهود هذا الشرك أن تمثل كنت سورة يا بريك سورة كم سوتي هو كم سوتي بعد جنة سنة غير عمل السورة سورة من عالمتي أقول لك في كيف أنا أقول لك إيه بس إن فكر الجاهل بس هو المشاكة ومن كان يقصد ان عبدون في مدة يشوف الجمعة صفته فالصدقة كنوطة دورافة دي كل المسلمين في كل مزاي كل سلايل شفت دو أنا يمكن أن أجد كل سبيل مسألة سيكون كل ذا في أجد الرجاي كما قلت ولم يرد ما يرزون عليك كما أحدا من أقوة سعدت إذا نشوف بانا ما يدو سيك جلاس لله شوش جلاس أكثر إليه من جابون من علي الأجر لا كيف تظن لا كيف تفاصل جوز من مثل مكانت الفارغ لا كيف فأبا أحدع ثم ما نتكلم ويمون من إعادة أدريس ذاك حد زونا وأشارته واتو a rubuta wata ƙarya a kan cewa musulmi suna kisan kiyaki da kiristocin da aka sanna tana ɗauke ta masana ka ganin kamar wayayyu a ce kwastowa ne babban mutumin mutane cikin su hadda wanda lauya ne kuma ƙarfin lauya sa'an ko za ta bata su ne a cikin Najeriya su rubuta yanzu da ƙasufa iri-iri a kanmu su kai mu turawa wai a zo a taimake su muna kashi kuma a kan haka fara kawo da hari Najeriya. A nan da ba ku zane ba, tuna duk wanda ya tsokane ka kansa kake kare su. To sun ji an kai hari ta suna kamar na su albishirin ko ba kashe ba. An rufe da an kashe wani? Na kan gama an kashe wani? نعم قفا جابوا جابوا من كثير كبير كبير أنا أقول أن الإنسان أهلها أيوة، قفا تأكل لا بالي أن المكر الثاني تل أفاي في أما يساعد أن يقول أنا أنت أهلها لبعض الأخوة سياسة تكوي أكا إذا كن أكا وهلدن فألنبه هل يجيلي سبب نور سليم أمان القيام دار mun ne kuma wani an zo da tasiri ba mun magana ta wannan mutum ne da ke wani a mutukar ɗin da wasu ya rubuta da hannunsa samun saba'in ya rubuta tsarairayi wanda suka jawo na Najeriya ana yi mata kallon kallo har an sanya cikin jerin ƙasashe da za a samu ido Wannan babban illa da yake da zaman lafiyarmu da tattalin arziki mu da ke gabanmu amma wani shi za a samu shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya ni ne mana hannun bakin da ya ciwo a yi karɓar a jini ba wallahi za ku gane in ba ku canza a bari ne yanzu kuma hukumar zaɓe lokacin zaɓe zuwa zuwa sai kuma kwaje mun kwaje na da nama jinci da inda musulmi ya ga da kushinsa a kan wani kuma in kun mutane da kusa ku burɗa wata ba kuma mun irin da ku shi ne na kasa muna roƙon Allah kuma Allah ya ji Al-Qur'ani ya bayyana mana cewa Yahud da aka ba su littafi fakuta kusa suka yi da su. Ko da kamar Allah ya ce mu riƙe shi mu masa karatu na gaskiya. Allazina na huwa kitaba yasluna حق تلاوته أولئك يؤمنون به da haka Allah yake wuri Qur'anin nan gam kuma kun san duk mutum da gaba mai cinta kan ta kusa da Qur'ani da muke ne wallahi in kuka yi Qur'ani tsakani da Allah babu wanda yake yayi darajar mu ita ce darajar littafin nan kisa basan musulmi da ba wasa da rike alƙur'ani to ba su samu nakasawa ko ba a raina su ba horon su ake ci don haka in kana musulmi kana ɓoyin musulunci ka wulakanta za ka yi kana jagora kana shugaba amma kullum kake yi a cikin musulmi ne ba ka yi zuwa ka bayyana musuluncinka kana dogaro wurin arna kana gwada musu kai za su ne addinin kawai da duk wallahi wulakanta ka gudu amma duk lokacin da ka daga hancin ka sama ka ce ni musulmi ne ko da musulunci da ke takama wala da sai ya fara ba a cikin karatu mu na bana Allah ta'ala ya nuna bayanin jarabawoyin da yana nabi Ibrahim bi kalimat mun ku bayanin wanda shi kadai ne game da ibn qayyim yace shi kadai ne wanda Allah ya masa jaraba kuma ya fito ya bayyana shi a bakin sa dari bisa dari ko Ibrahim alladhi wafa ya cika maki ɗari da kuma ku kula cikin jarabawa da hannun da ya muka saka ta yana ɗan shekara tamanin ya ɗauki gatari ya ya riga Allah ya da gatari ne wata saka yana ɗan shekara tamanin ba takwas ba ba a ishirin suka zuwa arba'in da takwas ba jiki ya nufi ciki akwai cewa ya yanka ɗansa kuma a gaban su ya kama tattauna a yi amma da wannan ke ɗauke ta ce to yanzu ne bari mu tsara in dai zargin da gaskiya ne su je yi lura na da bayani yadda ستجد إن شاء الله من الصابرين لما أسلم وسله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم يرفعني أكمت الزمن للهجاج ثم إذن تجي أبني كتوا أزهك أبا حتى كوني في بابك يعني كيف يجي أوكو نصاب أنت تبا كوني أنت يعني. الله تعالى يبغينا سوى الشيء تأكل الله لكم في الشاعة كان إبراهيم لبائي جنسي saboda wannan ɗaki inda yake zama na mai tafi shi da an kai wani lokaci da babu gini ma gaba ɗaya to shi ne alƙibla shi ake kallo wannan gini shi za ta wafi wannan gini kuma da ɗaɗɗe ne shi ne inda awwala da yake wuce a linnasi lallabi da bakka ta mubaraka wa hudan lil'alamin fi ayatun bayyana Allah ta'ala ya ta magana da Ibrahim da tafarkin Ibrahim حديثك يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي دليل من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون لأن تلك الدين تؤدى ما موسى دين إبراهيم فهكذا المسلمين منعدم الدين يذكر النبوان قال لهم فما اتوقنا منكرا لاي جهاد قلت الله يسوع ما اتونا فقال يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه شمون لي دق بني تاسوكو تكمون هو اللي مثلا سيد ابو جيو بالصبر والصلاه فها قولي جوليا هذه هو فنوتي سلم إنا لله وإنا إليه راجعون فعلوا لكن سمع فعلوا والله ألا نعرفها مصيبتها أنت هدي وأنا بسم الله دون الله أنداد اللي يحبونه رب الله أنت وقش أن الله تبارك وتعالى يكاو واتو مكونات الذل وكم مكونات الذل أيك الجنة ina mai son aljamma? mai da suke gani to sai aka kawo abubuwan da za a yi laifin birra an tuwa lauji ya kun kabilar masirkar magrib walakin na man amana billahi wal yau mil afini wal mala'ika tuwal kitabi wal dabiyina wa atar mara na hudu da wani kurba wal yasama wal masakina wal sabili wal sa'irina wa fil riqabi ta jirgin gashi da nan lokacin sa da wa qama salata wa atar zakata lokacin sha uku والمؤمن بآدم إيه- بآدم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ومن الجروب ده هو جروب إيماني جروبنا إنفاقي جروبنا إبادة سلو جروبنا أخلاق هالاي تو وطن من قوة كتيبة أتكي كتبتر ما كنكاسا ما كأري تو كان أقول نوع الجنة إن كانت عبو سبعين كان تنسل سمع الجنة in ka samu hamsin kana tsakiyar a janna, gwargwadon rabon ka cikin waɗannan gwargwadon yadda za ka samu aikin wato gwargwadon za ka samu matsayi a cikin aljanna sannan ƙarshe ƙarshen karatunmu ne maganar kifafi da hukunta su a shari'a Allah ta lafi wani kun firka sarfi hayatu in kuna ce da hukuncin kisa kan ba su kashewa za ku zauna lafiya za ku samu rayuwa amma in ba su ne za su samu matsala muka ce wannan shi ne lamana ma ne a muka bayyana muku cewa abin ku ke gina ƙasa na sha faɗin wannan tsoron Allah shi a gaban sai kishin ƙasa sai doka mai tsanani to in ka samu ƙasar da babu tsoron Allah babu doka mai tsanani sannan kuma babu kishin ƙasa ta ga ne zai bambanta kusa da rayuwar dawa shi za a zo gidan mutum a same shi yanzu wani darakta na MIS Zamfara federal university zamfara da na ba yin sajjiyar da shekaru da abin yana da mutum a gidansa aka zo aka ɗauke shi aka ɗauki matarsa aka ɗauki 'ya'yansa aka tilasta biyan fansa suka biya fansa suka dawo miliyan hudu sannan suka tashi daga nan suna ganin kamar wai sun yi daji suka koma cikin gari da jama'a a nan aka zo aka sake ɗauke shi aka ce a kawo kuɗi na ɗaya aka karɓa aka ce a kawo kuɗi na biyu ƙarshe duk da aka sun kashe shi je ku shekarun da gana da tweetin magana domin mun manta da rayuwar dawa saboda ne saboda ba mu kisar ba haka matuƙar na kuma zauna lafiya sai a wuce da international community duk wanda ya yi masa وكتبنا عليهم فيها أن النفس للنفس والعين بالعين والأنفى بالانف والاذن بالاذن والسنة بالسنة والجواقفة فأنا قد يمكن أن أبقى سيلة جوكم في ونجد إشاكة ولا أدونا لا شيء الشمس أبتمه ليه لغنى الأرض لي بهيك هو ينجا لو قلتوك الشمس لشأن رمضان da matsayin addu'a a cikin wata ramadan saboda tsakiyar magana ramadan Allah kawai za su alaka ibadi an ne sai ne qaribun Allah ya kanka tsaya lafi lafi kanka ta wurin kuma ta horina wa idza sa'alaka ibadi idan na sun tambaye ka game da ni fa inni qarib ina da kusa da su kasu zuwa ne kanka ne tsaurin bidata ujibu da'wata da'i zada duk mai kiran da yake ne na saboda ka ba ka bukatar sai ka ta wuri wuri maka addu'a ba ka bukatar sai ka yawo kuɗi ka tara mutane ka fasa wani ɗaki wasu karanta maka kaza da kaza da kaza kamar kana karɓar sai wurin Allah karshen da wanda karta ina da kayan tsoron Allah ta baka sani domin matsayin ma gurin Allah ba matsayi ne mai mai mun tara kuɗi ko mun tara ilimi ko mun tara matsayi da daraja ko ba nan bane rubba ashi an ta azbara lam tu'in min abwab law aqsama ala Allah la abara yanzu Allah ya akwai mai gizo mai kura wanda kuwa bai dauke shi kuwa ba da in bin abuwa duk inda ya zo ba a yi izini kuma da ba dauke shi kowa ba amma da ya yi ma Allah ya yi Allah da ba yanzu ba na ba akwai ana ruwan sama yanzu ya ce Allah wallahi sai yi ya Allah ba zai yi saboda matsayin sa a wurin Allah saboda haka kowa ya Allah ya nemi bukatarsa ba sai kai lamina ta ba ba sai ka zauna nan ka zauna ta ƙarfi ƙarfin karatu da muka fana a cikin ta jiya da shekarun jiya shi ne maganar al'ahilla lokaci ya ko? da an karatu yana da ƙa'ida ƙarshe dai magana kan aikin hajji muka kwana kanta Ah, waɗannan ayoyi ɗari da arba'in da biyu da muka fassara mun iyakar ƙoƙarinmu mun bije abin da malamai suka ce wannan alhamdulillah ita ce sauka ta hudu ta tasiri da nake amma ban taɓa hitowa ba Allah shi ne shaida sai na duba abin malamai suka faɗi game da aya duk da yake a lokacin da na fara tasiri kwana nake a kan shi sarki malamai ya san labura ne gaban lagos da sama har kanta kake lokacin ba mai yi sahaba labar rai duk da tafin gida nan in mu sauke su gaba ɗaya za su samu hanyar wucewa wallahi akwai sama da ke duba lissafi yana kai saba'in ba mu yi zargare su suna kai saba'in to za a yi misali kun ga wannan da sirrin karim to da mujallalin sa na ɗaya zuwa na bakwai duk abin da ina gani akwai bukatar sakon to na ne da ke rubuta shi za ka rasa jirgin sahaba labarin mutu an kure ni iyakar iyakar guduna na tasiri na ne kuma da shi muka tattara su sun fassara ta a marmaron da muka ba ku labari wadda bai duka ne aliyu rufa'i ta aiki a kai nake hashiya da tafsiri da sauransu rabu da Allah shi da ya tattare shi ma wannan an kure shi. ce duk da yake shekara talatin da uku kenan ina tafsiri babu rana guda da na fito tafsiri ba tare da yi nazari shi yana da rubuce da komai a wurina duk abin da ka ce na na sha in zo wani wa'azi ba ma san ni bance ce ba ko yau sada na je sahaba wani rubuce tafsiri wallahi ban san abin da ban faɗi jiya da na je na daro dillu wallahi ban san abin da ban faɗi shekaran jiya da na je na daro ma haka da na je na bin shi haka amma tafsirin duk da tafsirin zai wallahi ya fita sai na yi nazari to ni na yi iya kallon kokari amma kokari na na dan adam ne kuma na gajartaccen mutum wajen ilimi da basira da fahimta saboda ina tsara jaddadawa akwai kai sai tafsirin nan amma duk wanda ya gani ya faɗa ne ni kam ina gani ina gara, amma wanda ya kuskure a bana ko a bara ko a duk wani kasar da ya sani to da Allah ya fito ya gyara to ina da raina da lafiyar tanka in ma na mutu an katse muku ka zana mutu ba daidai na ba ku za ku bincika in kika saka ba daidai na ku roƙa min Allah gafara in ya zama dole a goge wannan karatu a goge shi ban da damuwa abinda an wajibi kullum ka tsaya kan abin da zai zama jari gare ka a alkiyama to ina amfani ka ɗora mutane ka abin da ba daidai ko ba gaskiya ina roƙo Allah ko ke sarki ya karɓi wannan aiki namu gaba ɗaya Allah ya muna afuwa da gafara inda muka yi ba daidai ba Allah ya ba mu izin gyara tun da rabu da lafiyar idan Allah ya sa rayuwar tana da sauran tsari to kila kasusuwan nan da tafsiri za a iya ɗauko su nan gaba to da nan ne za a iya tacewa ina son ku yi hattara da satarorin da ake to da ni ban kai matsayin fatawa amma kuma dole ta in kana karatu dole ka amsa tambaya don haka ba duk abin da na amsa na fatoyi ana yake mukatamar isa wata rana ma za ka ji na canza fatawar daga wadda ita yanzu don mai zan jira daga yanzu mu shekarun da ba ne don haka fatawoyin da ake ko aje su gefe sai in ɗaliban ilimi su yi nazari ko kuma duk an Allah ya banda wannan don don gaba in yawon ta a gaban su kowa tafsiri abin ya zama na jinkiri yana da tsina gyara ko to in na fitar da su da kaina to shi kenan na yi duk littafin da ni na buga shi da kaina na aminta shi amma magana wanda ake yi a majalisi ba kowace ne ake dogara gare ta Allah ka yi mana muwafaka idan muka ga ƙarshen tafsirin mun na bana Allah ya sa mana da rabon ganin ƙarshen na baɗi da wata baɗi da baɗin baɗa dan adam bai gajiya la ya samu insanu min du'a al-khair dan adam bai gajiya da roƙon alheri amma dai wata rana abin da ke a duniya makaranta wata rana ana fita ana dawowa za a fita ba a dawo ba ko a dawo ba za a kara fita haka muna tafsiri muna rufewa wata rana za mu rufe ba mu buɗe ba ko mu buɗe ba za mu rufe ba idan wannan rana ta zo Allah ta cika da imani muna tare da mutane daban-daban ban sani ba kila kalma biyu uku za su dan tafi albarkacin baki sai mu fara da da girma sarkin malaman daular ismaniya mu je da sako yake da shi a sani ma koya magana da bai alfarma sarkin musulmi da ke Allah ya dawo da shi kasar lafiya ko بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم muna gode ba Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan rana ta rufe wannan tafsiri mai albarka a wannan masallaci na abu huraira wanda farfesa dokta liman dan masanin sokoto kanin kanin sarkin malamai ke gabatarwa a dukkan wuraren da ya samu kai da ba shakka ni na san shi mana masor su na karami da tafsiri da muhadarori da wa'azi da wurare dai daban-daban ana sokoto da sauran jawobi da sauran ƙasashe Allah ƙara rayuwarsa albarka shiga harta ma uwayenmu wannan majalisi kuma da aka yi Allah a wanda da suka zauna yara matasa da shugabanni Allah ki musu albarka abubuwan da aka faɗa a cikin wannan tafsiri wanda muke son mu gyara na halaye addini da halaye zamantakewa da halayyar rayuwa ta mu Allah ka gyara mana shi babu ikon ko gyarawa Allah ka tsare wannan kasa ta mu kai da ka share Yahudawa da Nasara wanda ka ba mulki Allah ka tsara su da abin da za su adalci mallamai da suke tafsiri da tarawih da hajji Allah ya saka musu alheri Allah ka zama da wannan ƙasa ta dan masani Allah ya ƙara maka albarka Allah ya ƙara maka albarka da sauran shugabanni da malamai da limamai da matasa da alaran wani da yan jarida ke wannan wuri Allah ya ƙara maka albarka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina tare da yan nena guda biyu da girma magajin malam na damar Usmaniya wanda shi na ɗaɗɗe ne tun shekara na wuce na yau da wani Lagos. Shekara na wanda daɗin magajin malam. Kuma kula ‘yan matasa ko? Basuwar babanmu wajejen 1990 ila ko haka an daɗe dai to ita ce asalin sarauta gidanmu sarauta gidanmu guda biyu da tafi da sakkwato da magajin malam na sakkwato to mai girma tafi da bai san da rufe tafsirin da mana san da ya zo amma magajin malam ga shi halarta ga kuma babban yayana alhaji mustapha ibrahim wanda muke ce baban lagos domin bayan na zo na wurin su 1986 85 kai ko a kaduna 86 ya koma lagos to kuma tun sannan har yanzu yana lagos shekara arba'in don haka in kuma ce in kuma ta ce hausawan lagos ba kuwa lagos ba <laughs> to ba sani ba ɗaya daga cikin su ne zai ce wani abu insha Allah zuwa magajin malam Allah ran tashi za ta yi ka ba shi ya fi ركعتين فقدونا ko ko daga shi ya saba zuwa da rawani ne da babbar riga yau kuma bai san zan zara da shi gaban ku ba ya yi zuwa ta musamman alaikum salam وشير إليها إذا ما أصيبت فذكر إذا أتقام إيه وقت شكرا wannan babu Allah ya taimake ka in muka guda biyu a gidan ta bakin ka yadda guda biyu a gidan a da ta uku a'a hmm? eh, akwai akwai yau gaskiya ne a nan ba tabbato kamar ce muna muna da tantowa daular usmaniya duk gidanmu ne saboda da korar da aka yi wannan tsana na haɗa bane suna ba da waɗanda abubuwan ka kawo su ka kai ɗaya gurje da tambaya karanta aya ka yi kwaɗi ka za ka yi zuci kuma an karanta shi mutu to ka ɗawa kuma Allah ƙara mutu وامين من امين يا رب العالمين امين امين امين امين امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كما يدعو. wasu magaji magaji ma da ya faɗa kadar Allah shi mara masu da zai zama ilimin ilimi ya zama malamin ilimi kuma da kan sanar da kuma hajjin mu shi ya dage ba harkar duniya ya jawo ya gaji gidan sai ya sai sai gaji masa mani yana malamin hakimi ya baro gaba ɗaya kwasa ɗan ya dawo cikin ganin ko ya fara ganin ilimin na addini hankali Allah ya haife mu har wasu ta tashi ya karatu ya yi su da ya karar da samu to da zuwa na ganin kashe wuri na neman na gyaran abin da yake shi wurin gyaran lokaci sannan yana bayan magana abin yana da hazaƙa ya tantar kuma yana da hazaƙa na karfi na fitowa abubuwa wanda kashe ta zuwa wurin gyaran shi da za ka yana tafiya da gyaran mutum da aka ba shi ko Allah yana cikin wannan abu wannan abu da ya dawo masa ya zane ya dawo ba da sani na ba ya fara karatu a jini ya ba za su mafara wajen kuma su shiga fara karatu a hankali daga ne sa ba su su dan halala ke san don kagar Allah ne dawo ba wasu ya ɗauki wannan matsayin na kakan mahaifin da kakan wannan mahaifin Allah ya kara albarka ya kara basira da wannan kuma alfahari da shi Allah ya tabbata da alheri ya kara albarka da wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam ah, yanzu ba injiniya ne wannan maganar 1980 80 81 82 har zuwa 86 ko 85 da ma Bala eh, ah, Idris, to, ɗaya eh, gaskiya lokaci, ƙungiyar alarammomi suna son a ba su minti biyu, Allah ya sa abin da za su yi wanda za mu yarda da shi ne.

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد هذا الأمين وعلى آله وصحبه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda malaminmu da goron ya ambata kuma ya gabatar na fito a matsayin wakili na ƙungiyar da malar ƙwaƙwa'an ko a ƙungiyar da haɗin kan ɗaliban ƙwa'an da girma wanda ke da headquarter a nan sokoto da ke da branches a kebbi da fara kuma take da wakilci a da yawa daga cikin jihohin arewa na zo domin in wakilci in gabatar da awa ga malamin kuma jagoran mu wanda ya kamata a gabatar da wani a wasu ranar 31 ga watan agusta a lokacin da a gabatar da sauran yan uwansa su shek mala abakar ali su wani malam da malam koyi su malamin mu ba malam da bayan zo da sauran to sai kadar Allah ta sa gabata baya gaji a wannan lokacin a madadin dukkanin ne karon gobe suke karkashin wannan tafiya mun gabatar da wannan awar da girmamawa tare da taki ga kurfisa a matsayin garkuwan alamomi kuma yadda aka sani irin waɗannan tashin tsana bayar da su ne biyu bayan abin da mutum yake yi aiki gudunmawarsa a wannan tafiya ta taimakon ɗaliban ƙwa'ani gudunmawa ce bayyanan nan an samu ɗalibai da yawa kuma ta ƙwa'ani da girma wasu haddace da yawa da cikin sassan ilimi kuma har yau a tsaye yake duk inda aka kasa da shi yake karewa a fatan mu alwajin ta suke kara wa wasu albarka kuma ya kara masa girma da ɗaukaka ya kara masa kariya da masa arzikin gama wa duniya lafiya ina fatan a matsayin matsayina na tare da ɗalibi da yake zaɓa wannan ƙungiya ina fatan wannan tashi da shi a cikin tashi na profesa idan aka ce profesa muhammad musulman sun fito da manaji aka dan sokoto tsara da ta abin da nake gaya muku ko na ɗan cikin gumi. na ji ana tsegumi ne na irin wannan maganganu kuma su sun sani Idan gudunmuwar da nake bayarwa ban ɗauke ta ta kai wani matsayi da har za a ce a zo gaban jama'a ce wato na ce ni ban san yana yi Ah, shi ya sani in an fito nan an ce mini gashi ba zan ce a'a ba amma yan shawara da ni ba za a yi ba domin ni ina ga alarmomi yan da'awa lajinatu da'awa hawariyawa lajinatu fukara na sake zai rana nan kungiyoyi ina ganin aiki na ne suke wani bangare na aiki na ne suke za ka ina taimaka musu ko ma gode ne ta haka ce mini ba sai na nufi maka ko ba haka ba to kuma za da irin waɗannan lakubba da sauransu yana da irin nashi implications ya kamata da yanzu a bayar a ba hanga suka cancanta abin yana da nauyi gare da kwarai da amma kuma ina fata ya zama ajilul bushra cewa insha Allahu dan abin da ake yi da tallafawa da taimakawa game da harkokin alkur'ani su sun ga alherin da a ciki muna roƙo ya zan wanda Allah ya gani ya wanda sun ka gani muna roƙon karɓo da aka samu wurin su ya zan ta wurin Allah ita ce babba duk wata karawa da za a yi maka a duniya nan ba ta da tabbas sai an je lahira a gani to roƙon nake yadda su masanin Ƙur'ani. da Allah ya ba su ceto a ƙiyama, yadda suka yi nan duniya Allah ya ba da izinin a cikin lahira yanzu ina da wannan ce ya muradi don haka ina godiya ina kuma roƙon Allah ku sarki ya ƙara ƙarfafa ya ƙara taimakon ku ya ƙara ba ku nasara babu shakka da kafa wannan kungiya zuwa yanzu ci da wannan ka samar ba ɗan ƙarami ba ne to kuma ni a ɗan lokaci da duk wanda nake da iko da su insha Allah za mu ci gaba da ƙarfafa ku da taimaka muku iya gwargwadon iko ma inda lokacin namu ne Allah ya saka da alheri to bana idris ko ka takaita jawabin ka na karshe liman eh الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما زي يوم ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana ta rufin tafsirin wannan shekara ta dubu hudu da dari dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai a jiya an rufe tafsirai guda biyu mama aisha jima'a da kuma can gidan rubayi da wani muhammadu da zafin nan kuma an yi tafsirar sahaba santa yadda umar sannan kuma ga shi a yanzu kuma mun haɗu wani zaka wannan tafsir na na abu kuraira yake shi ne tushe gaba ɗaya Allah subhanahu ta'ala ya mana jagora Allah ya karɓi wannan ibadar da muka yi na azumi da na tafsiri da na salloli na fadilai da na nasuloli baki ɗaya. a ƙarshe godiya da kuma addu'o'i zuwa ga iyaye wayanda suka sanadiyar zakuwar mu duniya kuma suka yi mana tarbiyya tarbiyya ta musulunci tarbiyya ta gari har yau muka kai mu ne ake zuwa a saurara game da abin da ya shafi addini to duk sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu. Allah ya ba su fiye da irin wannan sakamakon da zai ba mu wanda ke cikin ni'ima a cikin su a lahira Allah ya tsara masa ni'ima wanda ke cikin wata damuwa Allah ya yi musu wannan damuwa mu kuma Allah shi mana jagora ya sa ƴaƴan mu su ma su gaje mu wannan rana Allah ya ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali kuma jagoran mu Professor Muhammad Al-Mansur Allah ya kara masa hakuri Allah ya kara masa hakuri Allah ya ƙara masa hakuri ba za mu iya siffanta irin kyakkyawan jagorancin da yake jagorantar mu da shi ba mun mun sani ku kun sani Allah subhanahu wata'ala ya sani in ba da kyakkyawan jagoranci ba ba a samun wannan haɗin kai da irin wannan jama'ar da ake samu da an ce maganar ilimi a sokoto to professor muhammad mansur za a fara kawowa da waɗanda ke tare da shi allah ya mana jagora ya ƙara hakan kan mu baki ɗaya wa subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kamar da muka riga muka yi matsaya gobe insha Allah za mu haɗu a nan domin janta masu a wasu shekarun muka yi bau janta masu a ita ce za mu gabatar da nasiha takaitacca sai mu ba ku dama amma eh, ciyaman na masu yi tikafi za ka ɗauki da ke bukatar jawabi da sunayen in mun zo mu kuma waɗanda zuwa su kai daga cikin gari su ba sai a ɗauka sai zan muna da adadin wanda za a ba wa dama wani tambaya zai yi wani ta'aliki zai yi wani wani roƙo zai yi zai zama dai mu a open ba ma lallai mu yi shi layi. ba yadda komai kana iya sakin jiki ka faɗi in mun yi rikodin ɗin sabon kaga akwai na watsa cikin watsa ba mu na watsa kuma mu bari sai in san kuke su aiki layi amma yana so ya zama wato buɗaɗɗe ne ko za ku yi sakin jiki kuna tare da baban ku ba ku je mai yamma sanya. wasu kuma yayan ku ko to ah, lajnatul da'awa ta shirya muhadara ta gurin sallah ranar juma'a ta bayan sallah sauran bayani za a je a masallaci amma masallacin Imam Bukhari na karkashin gada Alu nan ne za a yi ranar Juma'a tsakanin Maghrib da Isha sannan Asabar da na ne bi musu za a yi daular Shatibiya a Masjidul Rahman na Madeira bayan University Gate haka sauran bayani masu bukatar sai su nema daga su shugabannin da suke dawa wanda akwai su na cikin itikadi shi ma yana jin ciyaman itikadi na ci ala asan ko akwai wata wani wurin to mun je mu rubuta naka tafsiri kuma ce Allah ya kawo mu wurin to muna godiya ga Allah yin duk ka ba bada gudunmawa wajen cin nasara wannan al'amura Allah ya saka musu da alkhairi jamin da Usmaniya da yake wannan masallaci kuma yake karfafe mu duk abin da muke bukata na support wajen da'awa to Allah ya kare shi Allah ya ɗaukaka shi Allah ya ba shi nasara ga da ya samu gaba Allah ya ba shi magada nagari a cikin gidan shi wayannan ƴaƴan namu da ya kawo muna horon muna tarbiyyar su أن يتعرف البركة أن يتكلم أتامكم أربعين لقوة يجن إرمي دمنا وعثرات لا جزالي لدوت مكران تاتا مرايين تاكي تمن أين إتا مرايين ودون هكا يا أظيمن دا هكا تيجي لإرمي تكي مرايين من في كتي ديو الصوفي فكينا دا كوي أبن دام تشيني في مرحبه بإن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ta tabbatar da tuɗe ne.